ana da auri yau kuma da kitan dina na sace a wannan ne to bismillahir rahmanir rahim kitabun nikahi an gani malam ya ce, yi bahun li li'iradatin nikahi shikenan shi kuma da abin da ya fara kenan ya halatta a kalli mace li'iradatin iradatin nikahi ga wanda ke so ya aure ta su mata ba wai an kafa musu wani ka'idoji ne ba tunda maza ba sa sa mata suna kallon maza sun sa niqabi sun maza ba su sun suna kallon su amma su maza ba sa kallon mata cikin lullubi suke gaba ɗaya su rufe fuskansu gabaki ɗaya sai ido wata ma idan ta rufe ido ɗaya ne ba ka iya tantance ta to mutum ya kalli mace yubahun nazuru na iradatin nikahi tun lokacin da yake nufin ya aure to ya kalli mace an halatta mishi wa khidbatu jama'atin imra'atan an halatta wa mutane da yawa su nemi mace guda wani ya zo ya sallama malam wani na ga kana da tiyato ina so a min izini in nemi aurenta ya tafi hidindimu sun sa ka gaba wani ma gobe ya zo jibi ma wani ya zo gata ma wani ya zo ba ana nufin ta fita tana ta zama kamfani ba a ce mai rabo ka ɗauka wurin nema mutane su zo wurin ka su ta nema ka ce eh to lalle alis kai ne na 35 amma dai a hidimun sun sumun yawa wani ya sake zuwa kai ma a cika kai na 73 duk ya halatta shine wa khidbatu jama'atin imra'atan fa idza rakanat ila ahdihim in wannan wato mace aka shawarce ta galis masu neman ta kowanne aka yi mata bayani sai ta karkata zuwa ga ɗayansu lam yujiz li ghairihi to ba yadda ba a halatta wani ya sake shiga ba illa an yargabal awwalu ha sai in awwalu wannan wanda aka bashi dama ya neme ta kuma yargabu ha ya zama kuma baya santa yanzu ana yin mutum izini sai kuma daga baya ji me kawai baya so wa sahihu zancen da ya inganta ya fi inganci annahu la yusahu ba a bata nema wani irin nema neman ba a zo da shi ba walakin ya tahallalu minhu zai daina mahallaci ne daga gare shi ya ɓoye magana walakin ya tahallalu minhu eh a shari a kashi cikin baka a cire shi ba cikin gudu walakin la duwanda ke da la ya sa laɗin cikin baka ya rufe shi ba shi wanda bai da fensir kada a washe aro in za ka zo ka wani lokaci aksar yan uwa ana da samun matsala sai ya zo shi karatu ba tsaya zai yi jira ka ba kana aran kaza kana aran kaza kana aran kaza sai ya zama duk kuji ku ji ba sai kai gyara daga bayan baka da fensir sai maka gyara isan yawon lokaci kuma ka sa littafi a karanta maka yafi in wani wurin kuskure ne sai a ce ka gyara shi ko rage ko ƙari walakin ya tahallalu minhu zai nemi halacci daga wurin shi hmm, wannan karatu malam sai sarki mutane ne suka zo neman aure mutum goma ko sha biyar ko ashirin suka nemi mahaifi to suna son yarinya ran nan sai ya shawarci yarinya sai ta ce to wani ta tsaida suna tattaunawa alhamdulillahi sun fara fahimtar juna kwatsam ta wuce ran nan sai wani ya ganta ya ce kai wannan fa ya juya na kusa ya wannan ta yi ya ce a ta yi ba yayi bane ba yayi bane to shi kenan ya je ya sallama da mahaifi ce na ga wancan an ce ɗiyarka ce ina son ta ina so a min izini sai ka ce kashi a yan riga an mata miji wato wane ya zo yana son ta an mata miji su tattauna kuma sun yi nisa sai ce don Allah dai a yi haguri nifa tsakani da Allah wani yarinya yana son ta kaga abu ya lalace ce nifa ina son ta mahaifi sai a na riga na yi mata izini ko ce ce na riga na yi ma wani izini na yi mata miji yace ni dai don Allah a yi haguri ya Ku shi ne malam ya ce a zance mafi inganci sai mahaifin ya yi kuri, ko ya yi ganganci da gangar sai ya kira sai ce to ku magana ba ya riga ya mawani izini ba ba ya ya ƙara abin da ba a so ba Ku shi ne ya ce wasu sahi hula ya kusa wannan taɗin abin da ya inganta to bai zama matsala ba saboda naciyan biyun amma me ya tahallalu minhu a ba shi adireshin wancan wanda yake son ta ya je su tattauna kar su haɗa a gidan ya bi shi can gida su tattauna ya ce yarinyan wani da aka yi maka izini kake magana da ita tsakani da Allah na ganta ina son sai da fa’ai takara yau na ganta ina son kada ka tsaya kana noke-noke gaya mai za ka yi kai tsaye na ga wannan yarinya ina son saboda haka yanzu fa takara zami na matsawa mahaifin mahaifin ya dage na dage ya ga maslaha in dan tattauna da ita na tattauna na kama fahimci ta so ma kaga lissafi ya kusa koma zero ko 1 plus 1 plus 1 ya koma zero a'a shine malam yace ya tahallalu misal kada ka sa la shi sa an ka cire la kaga matsala ta zo fa in aba alaihi idan ka gama bayani sai ce kai ustaz in baka san da zaka baka san da ka fito ban yadda kai magana da yarinya ba shine fa in aba alaihi istaghfirullah malin yace istighfar ya cigaba da neman aure au ya lalace an gane abin malin fada ka je ka gaya mai gaskiya mahaifin ya ce kada ku haɗe ka kira ta ya kira ta kada ku haɗe ka je ka gaya mashi ka fitine ni na sa kun tattauna to kai kuma ka je kayi bayanin eh lalle kun hadin ka tattauna kun tattauna da yarinya kuma haka ce mu wancan na farko ai na ga ban guni tafi so yace to wannan ai shirme ne malam ne aka yi wa izini ni ne magana aure yake wuri na yace to kyali shi ba dai ya riga ya nace ya zan dan ne har an ba shi izini sun magana ba to kowa ba shi rana shine wasahihu annahu la yafsu yayi laifi ko to je istighfari shi ya sanya neman aure ba a so ya daɗe ake so kuma a sirranta shi za mu shiga can gaba asali magabatan aka zo neman aure in ya yi tso kwana arba'in ne in gaji an sa maka sa rana kuma ko makotanmu nan ai ko wannan makotanmu suna da irin dabi'a ka shiga cikin Nijar ka gani muna karatu yan uwa ana shiga Nijar lokaci a ji a ci kasuwa an je sayan dawa ko wani abu an tashi sa aure sati biyu uku ne in aka sa maka aure wata ɗaya ko shakka suke suna ga anya ko ana so ba ku ko ƙarya ne sati biyu uku ne daurin aure amma ka zo neman aure an ce ok yanzu a sa maka kwana ɗari uku ba ka gama ga abu ya lalace nan ne hafu tuntunu za su taso wani ya gani kai ka riƙe wuta wani ya riƙe wuta a ita kwama tala ko kuma duk soyayyen ma a cinye ta a titi sai ta dawo gidan ta shigo a ta faɗa soyayya ta riga ta ƙari aure lokaci ne kada ka je kana son yarinya ka ce a ina so ne in advance a'a ka bari sai ka zama kai advance din in kai advance kai ka matsa to shikenan to sai ka je sai a matsu amma ka ce in advance yanzu tana aji nawa ne kana calculation da wani aji wace maka ana lissafi da aji ba aji ake lissafi ba yanzu ne kake son yarinya yayi to yanzu za a yi magana an yarda da kai aje a yi bincike an shirya eh to yau ka zo to sati mai zuwa za a daura auren koko sai sati biyu shine magana kada ka kama cewa ce kana son yariya ka buri ka kintsa mahaifi in ya samu hali shi ma da abin da zai kintsa ya kintsa in ka sami miji shi kenan sai ya daura mata aure kawai mu ci gaba da karatu ban cika so yi bayani na fi so mu fassara kalmomin tukun waya ya hakuri karatu na so ya kwaci wayan aqida malin yace ana daura aure ne bi kulli lafzin yadullu ala ta'yid milkin ko ala ta'bidi milkin dun na karanta a gaban maluma daban-daban a haka wa yana kidu bi kulli lafazin ana daura aure ne da duk wani lafazi ya dullu ala ta'yidi milkin wanda yake karfafa cewa wannan abin da aka baka auren ka mallaki wannan abin wani irin mallaka manafi'i bud'i wal istijabi amfana na jima'i shine bud'i wal istijabatu da asan umarni auren da zaka karba a faɗi kalman da ke nuna lallai wannan mulkin na hannunka shine ta'yid a wasu na kan hajjar ta'bid yana wannan kalman tana nuna wannan auren da aka baka mutu karaba raba ta'bid har abada saboda ko ka fassara shi da ta'yid ko ka fassara shi da ta'bid ban ga kaman da barin jayar da komi bane dan dai duka na karanta su in kana karatu ko wannan karatu muke in ka je wani kila ka ji karatun ba haka ba ni gyare-gyare ne ne da rauni zan maimaita wannan kalma wa yana aqidu bi kulli lafzin wajen daura aure wali zai kulla aure ne da wani lafazi ya dullo ala ta'yidi ko ta'bidi wanda ke nuna karfafawa ko dawamar da milki manafi'il bud'i wal istijabi tabbatarwa koko na har abada mallakan amfani na jima'i da karban umarni don abinda ake cin mace wanda za ka ce ta yi ta yi ta bari ta bari in ya zama mace ba za ka ce ta yi ba za ka ce ta bari mutu abu ya lalace wani abu ake daban ke wa ya fi ƙabila shi mai karɓa ka wani lafazi zai amfana da shi sai ce ya wadatar mai karɓa ya ce ƙabiltu na karɓa kawai amma shi mai bayarwa ba iyakance mishi lafazin shi ba duk lafazin da zai faɗa ya nuna wannan mata an mallaka ma wanda aka auren mawa mallaka na sosai na amfanuwa na jima'i da ɓansan umarni to a amfani da wannan kalmar amma shi mai karɓa na da sauki in yace ce na karɓa shi kenan ya yi an gane wannan ko? walwaliyu shartun Malam ya kaga waliyi to sharaɗi ne wali sharaɗi ne mace ba ta zuwa ta ce kawai ina son ka shikenan na ɗaura maka aure da ni da kaina ka ci to shikenan ita fa lalle mace wani namiji ya tsaya mata sharaɗi ne wane ne waliyin malin ya ce wa huwal muslimu shine musulmi azzakaru namiji alhurru ɗa almukallafu wanda aka ɗora wa shari'a mukallafi wanda ya zama an ɗora mai shari'a wato hukunce-hukunce suna kan shi an rashidu mai hankali na tsatse waqtilifa fil adala an yi saɓani shin Waliyu ta zama mutumin kirki adali ko ko ko da ma dan ciwaciwa ne to ai wani Waliyu ma ba ma kai ba amaryan ma wanda za ta ɗora ma ya cuce ta an ba da sadaki ya ce kwata-kwata ba adali ba ne wani to shi shi irin wannan mutum sharaɗi ne aka ta wasu suka cewa ko dai ɗan mucuci mucuci ne zai ci shi dai ɗaura aure a tafiya ƙyale wannan sadakin ya ci ya ci wannan amma gobe ka ƙara bashi Allah ya taimake mu an yi sabani akan adalci sai ya zama adali a wal ashharu annaha shartu kamali abinda fi shahara shi magana adalci a samu wali nagartaccen mutum to auren ya fi sha'awa ya fi kyau amma ba sai ya zama wai adali ba an gane ko wahe kismani ita wannan walicin da muke magana ta kasu kashi na sabon akwai walici na tsatso sabon walici na tsatso wa humul asabatu ya so iri da wancan su ne asibai dangin uba ta ɓangaren uba ko ko ba dangin uba ba asibai dai masu kwashi dukiya fa a ƙawahun ta'siban ana gabatar da wanda ya fi su karfi a asibci shi yasa da da mahaifi suka da ɗa sai aka cewa a gaba ɗa saboda ɗa ba wasa ba an gane ko malam ya gama da wannan walil abi ijbarul bikri wa in balagat ba mahaifi ya samu dama ya aurar da yarinya ba tare da ya shawara da ita ba ijbar kenan wa in balagat ko da ta balagat ya gama wannan magana ɗaya kenan a kalli wanda mahaifi ke da daman ya aurar da su yarinya budurwa ko da ta balaga wasayyibi as-sagirati a kallon na biyun yarinyan shi eshi ce karama ta balagawa ya samu dama ya aurar da ita ita ma ba tare da ya shawara da ita ba wa fil anisi kaulani amma sabagide mace sabagide turuwa to an yi sabani biyu ana ce mata sabagide saboda yarinya ce ta tsufa ta saba da gida domin mace tana cika ne in ta samu bakwai uku a rayuwarta shekaru bakwai uku ta cika kenan ta zama mace ta cika daga nan batsewa za ta yi in ta shekara bakwai ta ƙara bakwai ta ƙara bakwai shekara nawa ashirin da to ta gama cika duk gaɓoɓinta duk abin da ake bukata ta gama cika in son samu ne mace kada ta wuce wannan shekarun ba ta yi aure ba in ta wuce ashirin da ɗaya to za ta iya ƙara bakwai ta kai matakin batsewa 21 ƙara da bakwai 28 to ta kai fik tana tsallaka wannan za ta fara ci baya za ta fara rubas tana haɗa shekara talatin akwai wani ciwo da ake ce ma azzuhulu ciwon ɗimuwa ne za ka riƙa yawan mantuwa in ta yi abu yanzu da sai ta mance ta yi in ka ce ta ko ɗauko wani ba su je sai ta je ta ɗauko maka wani abun daban ɗimuwa ya same ta to daidai wannan da ɗimuwa ke samun ta shi ko namiji shi ne cikin shetek talatin idan namiji cika shekara talatin to ya cika ya gama batsewa duk abubuwan da ake bukata ya cika ya kai ƙarshe to shi kuma zai iya ƙara shekara goma shekara nawa kenan arba'in in ya kai shekara arba'in shi ma zuhuri zai shige shi cututtuka za su fara kama su shi ma za ga yana kamar yana tsoron mutane in an taru nan sai ya kauce sai ya koma gefe guda sai ya zauna ya shiru shi kadai sai ya koma can to ita ma za ta rika haka in ta kashi kara talatin za ta rika wasu ɗabi'u za ka ganta ta zama wasu iri daban dai haka saboda az-zuhur ciwo ya fara shiganta an gane wannan ko to anisa wanda bayan ta cika bakwai ta cika ta cika shekara bakwai uku ta ƙara bakwai wasu tun abokai uku suka yi mata hukuncin anisa gidi wata wasu kuma sai ta ƙara wannan bakwa shi ne rajihi ta ƙara bakwai bayan bakwai uku ta ta sama marufa talatin to sai a ce ta zama anisa ita dai wannan a wannan matakin ba ba zawara ne ba mahawa budurwa ba ce yawa ba ba zawara ce ita ba <laughs> amma ba budurwa ba ce wata ba ce ta daban za mu zo nan gaba ita ƙaulani malamai sun yi saɓani tana da cikin wanda uba ke da fawa ba sai ya shawarce ta ba kawai ce ta sami miji ila nan masallacin wani ce to yanka wace ina son ta kaza da kaza kun kebe ce to kike na baka ina liman ina ladan wani yana son ya ta wance na riga na bashi kawo sadaki kaza kaza da an gama daga nan masallaci yana zuwa gida sai kira mahaifiyan ya kira yan to ya ta wance fa ta samu wani yana son ta kaza da kaza kuma an riga an daura aure insha Allah da yamma sha'ani za a kai ta ko kuma sati mai zuwa Allah ya taimake mu wala yamna'uhu suyubatu wannan karfin na aurawa ba tare da shawara ba ba tare da yace aure ta tantance mijin ba yana da karfi da yana da karfin sa bai hana shi Hmm, zan maimaita ku ya gudu wala zawarci bai hana mushi wancan karfin wani irin zawarci bi na nafari kaddar mace ta zauna a gida ta balaga a gida ashe ta je har ta sadu da wani ta samu ciki duk ba sani ba kwatsam sai ga ɓari, idan mace ta haihu ta bari akwai shakkan an samu matsala to ta zama bazawara amma irin wannan zawarcin kuma bai hana mushi fawa zawarcin za mu bayani zawarci iri daban-daban ne wani irin zawarci akwai zawarcin da yake mace ta zama bazawara amma ba a mata haddi ai akwai zawarcin da in kai zama bazawara irin wannan zawarcin ana mata haddi har namiji za mu zo kan shi bi saqatin aw zina idan mace ta yi zina ita ma ta zama bazawara sai aka kama ta da zina sharuɗan zinan suka cika na kamun ko kuma ta furta da kanta ta ce ta yi zina to ta zama ba zawara to irin wannan zawarcin bai cire mahaifi daga wancan fawon da yake da shi ba za ka yi kirga waɗannan jinsin bikir wa in balagat sayyibu sagira anisa su yi wata bisakati wa zina waɗannan jinsin mahaifi ya samu daman idan aka zo neman yan ba sai ya tattauna da ita ba in an ce ijbar shine aurewa ba tare tattaunawa ba kamar yadda mai littafin baya ya ce amma in tattauna da ita da na son ki zai zo ku yi magana ku fahimci juna in kin gamsu shi ke nan to ya yi. amma in ɗora mata auren ya yi. an gane ko malam ya ce kai ka rujo ilbikiri kablal masisi kamar inda budurwa ta dawo gida kafin mijin ya kwanta da ita mace ce ta sami miji yarinya ce budurwa aka ɗaura mata aure kafin ta tare ko kuma ta tare an kai ta ba mijin ya kalli ta ce kai na fasa auren nan na ce to tike ta koma ba riga an ɗaura aure ba ta zama bazawara tunda an ɗaura aure to irin wannan bazawaran ita ma ba ta rage ma miji ai mahaifi karfin shi na goban ta samu ne dora mata aure kawai ba ta labari ba kada a ce ta taba aure wa gairuhu amma wanda ba mahaifi ba to shi walicin shi ga yadda yake bil izni fil baligati al aqilati sai ya nemi izini Ko wani irin waliyi ne kenan wannan waliyin wasiyi ne ko ko dan uwa uwan uba ne ko yane ne ko waye ba dai mahaifi ne shi ba to sai ya nemi izini sai ya sai shawara fil baligati al aqilati da duk wata yarinya baliga mai hankali dama ba a yarda ya aurar da wanda ba baliga ba mun karanta baya fa bikiri fa matu bikri sumatuha ba da izinin budurwa na aurar da ita su matu ha ta yi shiru bu nutukun ba zawara kuwa nutukun ta furta wasahihu zance mafi inganci butulanul akdi. kulli ya warware alal yatimati sagirati akan yatima me yake ce mai yatimi maraya marainiya mace ya marainiya mace illa an ya kafa alaiha sai ana jin tsoronta an kasan wata yarinyan da maza da namiji da mace duka ana samun irin wannan matsalan wani tun yana karami za ka gane wannan ba zai kai labari ba maza mai aure wata ma haka za ta taso yayyinta amma an ka za ta iya tsaya gaba mahaifinta gaba da gaba ce kai ni fa a sayar da zaidi yawwa ita ta buga ta buga ta ji shuru ni a san yadda za a yi da ni to kowa da irin ta in ta zo kada ka kalla tana da ya ko tana da kaza ko kana da kaza ɗaura mata aure ki tafi an gano nan ko ko da yatima ce ko ko da mareniya ce malam karanta malam karanta sai ka karanta فإذا يملك لغيره إلا أن يرغب الأول عنه والصحيح أنه لا يفتح ولكن يتحلل منه فإن عبى عليه استغفر الله وين وينقعد وينقعد بكل لفظ يدل على تأييد يدل على تأييد ملك منافع منافع البضع والإثم والاستجاب ويكفي القابل والولي شرط وهو المسلم وهو المسلم ذكروا الحر المكلف الرشيد